Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin 24 ga watan Rajab, hijirar manzan Allah tana sallallahu dubu ɗaya da wasallam tana da 1434 daidai da uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janda fi takhrij ahadisul buga na abi abdurrahman al-dosowi ismail bin akibo ahmad bin jibril allah mai sakayya da alkhairi mala ya ce kala rahimahullah a sheik othman ɗan abi bakar Allah ya rahamshe shi ya ce, Fardiyatus salati wan hayo an tarkiha Wannan gaba za a yi mana magana kan farlancin sallah ne, da kuma hannun da shari'a ta yi dangane da barin sallah. Jama kunga sallah? da duk abin da ke da alaƙa da sallah to kiyaye su wannan farilla ne kuma yana daga abin da ke nuna cewa mutum yana da takawa a zuciyar shi kun ga mazahir abubuwan da suke bayyana na siffofi na mutanen kirki ba su ne takawa ba su waɗannan alamomin takawa ne su takawa suna cikin zuciya ne to kiyaye waɗannan ƙa'idoji da dokoki na addini suke nuna cewa zuciyar mutum akwai taƙawa shi ne Allah ce wa man yi azim sha'a'irar lahi ha min taƙawar ƙulo don mutumin da ya kiyaye sha'a'ir shi ne dokokin Allah masallatai abubuwan farilla da Allah ya tarsa samun bayi su yi mutum ya kiyaye a fai da ɓoye cikin farin ciki da baƙin ciki cikin yalwa da tsanani cikin goyon baya da adawa wannan yana nuni akan cewa mutum yana taƙawa a ran shi yanzu ku ɗauki al'amarin sallah akwai abubuwa da yawan gaske wanda sallah ta ƙunsa kiyaye waɗannan abubuwa kamar yadda shari'a ta ce dangane da ita sallan nan shi ke nuna mutum na takawa tun da kan jagororin sallan da su waɗanda za su taho a yi sallan tare da su ba wai kawai an kira sallah ka zo Allah barkar ruku ka ɗago ka sallame kai gaba lalle ka yi sallah amma kar ka manta Allah ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al mashiriki wal maghrib ba wannan ne kadai bin Allah ba akwai ayyuka da yawan gaske wanda malam zai zo mana bayani akan haka jawa musulmi zai zo ya sallah yanzu an jima wani uzuri sai ya zo ya taso sai ce wai shi ya bar sallan nan sakamakon wai wani abu da ya faɗo mai na uzurin shi na shi na shi kaɗai a fa uzurin shari'a ba wannan yana babu taƙawa a tare da shi kuna gane wannan da kyau ku da rashin jituwa zai haɗa liman da malamin nan wai sai ce wai ya daina zuwa sallah masallacin ya canza masallaci amma bai da taƙawa ne bai girma masallan ba kuma bai san wanda yake masallan ba har da ya fara tunanin cewa wai liman na da alaka da sallan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa al'amarin sallah ko ba ƙaramin al'amari ba ne shi sa da Allah madaukin sarki ya yi umarni da abauta mai shi kaɗai a nisanci shirka ibada na biyu bayan tauhidi da Allah ya fara kawowa sallah ce da ya umarni a yi yadda za a yi sallan da saƙon sallan sai da aka yi annabi sama sannan aka ba shi aka ce kawo shi sa in ka yi sakaci wani ya haɗa kan rikici da al'amarin sallah ku to ka kaɗi kuma ka kalli in siyasa ta zo sai ta tasiri game da sallan musulmi ba ka bane wani ya zaɓi wani sai ce ba za a biyi sallah wani ba za a biyi sallah ba wani ba za a bi sallah ba mu ba inda yake wannan sai inda ahalus sunna suke domin su ne kaɗai suke ban addinin da yake daidai to kuma su ne shedan ya ɗana matarkon farauta shi sa ku yi hankali Allah madaukin sarki ya kiyaye mu zan buga muku misalai da yawa kafin mu fita wannan babu misalai da yawa yanzu misali masallaci na daga cikin sha'irullah to ba wanda zai girmama masallaci sai wanda akwai ta kawa a zuciyar shi kenan ba za ka iya kawo dattin masallaci ba saboda kana girmama masallaci in kuma wani ya kawo dattin sakamakon taƙawan da ke cikin zuciyanka ta haifar maka da girmama masallaci za ka yi ƙoƙarin fitar da wannan dattin yanzu misali har mamaki nake gamu da wadatattun matasa masu ƙarfi a jiki da san addini amma fa za ka samu daga cikinsu akwai wanda ya shekara goma unguwan nan bai taba sharar masallacin nan ba cikin masallacin ko wajen masallacin me ya haifar da wannan wallahi tallahi jama'ar rashin ganin kiman masallaci ne kuma me ya sabbaba masa wannan shine malamai ba su gaya masu ba har aka waye gari suna ganin aikin masallaci na wasu mutane ne ba su ba girmama masallaci kai ba su ma yadda wannan girmama masallaci ba ne ba su yadda wannan ma yana daga cikin takawa ba a don kuma ba sai don malaman ba su gaya masu ba kuma wasu sun fada daga cikin malaman kila su hankalinsu bai kai su aiki da wannan ba yanzu ga masallaci ne sai ga mutum ɗaya zo ke ta shara sai ga ga matasanmu a halin sunna masu ƙarfi ba wanda zai dauke tsintsiya ya shara ba wanda zai ɗauko ma ya shimfiɗa ba wanda zai je tattara butocin alula a zuba ruwa saboda wanda za su yi sallah duk waɗannan ayyuka suna daga cikin tsarewa da kulawa da sallah to kiyaye waɗannan yana daga cikin takawar kulob kaga musulmi bai damu da wannan ba in ma da za ka zo ka fara ko akwai wani shaidan daga cikin shaidanun mutane abokin shaidanin aljanni domin Allah ya ce yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura suna ma junansu su wahayi na rudi wato su shayatinul ins wal jinn kenan in yaga ka fara aikin sai ya fara maka habaici da zolaya da shigantaka irin na tsinannun halittan Allah kai kuma cin da dama ta kawon ba wai ta zauna bane sai ga cewa kai anya wani fa maganar da yake faɗi akwai ƙanshin gaskiya a cikinta ƙiriƙiri aikin da kake na alheri wai sai ka bari saboda wani kakkumanta mun karanta athari a nan cikin azkar ko idan ka bar aiki saboda wani to ka yi shirka in kai aiki saboda wani yi riya me zai kubatar da kai idon Allah kenan amma bar aikinku, to wannan abu ma taso ba kuna fahimtar wannan da kyau ku wai a ce mutum ya bar aikin alkhairi don wani ko ya yi don wani bai taso ba wannan nan ba abin da ya iya maka amma Allah madaukin sarki ya ma komi to nan dandali ne na bin Allah to yi kokari akwai gudunmuwanka da zaka bada kullum a wannan wajen har Allah da kiranka a haka amma jama kun ga irin yadda muke rayuwa ɗin nan ko karazibi Allah ba zai kai mu gaci ba duk ga wasarai a gari sai lokacin sallah yi ya wuce wai ladanin da aka saba jin ya kira sallah wai yana da uzuri bai zo ba sau da haka wannan sallah haka za a batta ta wuce ba a yi ba kuma kiran sallah sha'airun irin ce wanda ta kai ga sai da sahabbai suka shiga damuwa suka rika kiran tarurruka iri-iri domin al'amarin kiran sallah cewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza Allah maɗaukin sarki ya zaɓi wani bawa daga cikin bayan shi ya sa ya mafarkin kiran sallah na agaya ma annaba annabi ya ce haka akan ɗaladan babba shine bilal da aka samun ma Bilal mataimaki shine ibnu ummi Makhto, sai annabi sai raba masa aiki kai Bilal a matsayinka na shugaban ladanai kare kiran sallah da asuba kiran sallah na farko idan kuka jiyo kiran sallan Bilal ko kuma sauran musulmi in ji annabi to ku ci gaba da ci da sha har zuwa lokacin kiran sallah na ibn ummi maktum kun ga kiran sallah na farko to Allah madaukin sarki ya fara rukuni na uku daga cikin rukunnan musulunci da shi shi yasa sai ba a ba ibn ummi maktum ba sai aka ba bilal kuna fahimtar wannan da kyau ku domin azumi ibada ce daga cikin ibadun da Allah maɗaukin sarki bai ma faɗi irin abin da zai ba mu yin shi ba na farilla ko na nafila kuma sai Allah maɗaukin sarki ya umarci musulmi da yin sahur kafin su wannan azumin har ma annabi ya ce tsakaninmu da waɗanda ba sa yin sahur ai da waɗanda ba mu ba Shi ne aklatas sahur shi ne duk waɗanda ba mu ba ma'ana ba cin al'umman annau ba to su ba sa cin sahur abin da ke nuna cewa kai daga cikin tawagan annaba kake shi ne cin sahur to sai aka ce duk lokacin da bilal ya kira sallah ku ta cin sahur ɗinku har zuwa sanda ibnu ummi maktum zai zo ya kira haka manzon Allah ya bar al'umma kuma haka manzan Allah ya bar duniya wannan shari'ar haka ake aiki da ita ta tur. kuna fahimtar wannan da kyau ku to aya ku ga yadda musulmi suka zama an ka tashi da asuba ka dinga jin kiran sallah iri-iri kenan al'amarin kiran sallan yanzu sai ya rikide sai ya zama siyasa maimakon ya zama addini in ba mutum ya yi da lura ba sai kasa ma yin sahur in zai azumi in ka ce masallacinmu kaza ina jiran sai sun kira sallah to sai ka ware ma gaba sai ka ce wasu ma kira ba saboda me saboda al'amarin kiran sallan sun mai da shi harka ta siyasa a wani lokaci kuma sai ka kira an kira sallah na farko ana gama sai ka ji wani masallaci da ke kusa da ku da shi ma aka ce wai na ahalus sunna ne sai ka ji su kuma sun kira sallah na biyu kuma suna tara sallah an saka al'umman annabi cikin rudu ku ga wannan rudin in ba a tattara an gyara shi ba ko to duk wanda ya sa hannu a cikin shi sai Allah ya sa rayuwar shi ta duniya a cikin rudu shi ma so duk abin da ya zama doka ce ko ka'ida daga cikin ƙa'idojin addini ko to sai Allah madaukin sarki ya kara abin shi da kanshi yasa duk abin da ya shafi Allah jama'a ku kokarin tsayawa ku kula da shi wanda muke da daman daukan mataki da gyara ku za mu ɗauki matakin gyara duk abin da muke ganin ba daidai ba ne ta hanyar mai wa'azi ta hanyar musa doka ta hanyar mai canje-canje a inda canjin yake neman a canza shi jawa kuna fahimtar wannan da kyau ku domin al'amarin sallah ta miƙe na kawo muku misalin kiran sallah ne domin al'amarin kiran sallah ya kai ga kafaran maka sun taba tsokanan annabi da sahabbai wannan abin ya yi annabi da sahabbai ciwo wannan abin sai da ya kai ga Allah madaukin sarki ya bayyana abin da ya faru a cikin alkur'ani kuma don da kiran sallah ne idan aka zo ana kiran sallah sai 'yan samarin garin maka sai su koma sarabi a gebe sai su rau kwaikwayon kiran sallah suna izgilanci ne Allah ce wa na daitun ila salati ta takhaduha huzwan wa lahawa mun gano wannan da ko haka suke ɗauka al'amarin kiran sallah suna kwaikwayo da izgilanci saboda mahimmancin kiran sallah mutane ba san mahimmancin kiran sallah ba shedan ku baya son kiran sallah yanda shedan bai son kiran sallah ko bekin sallah haka sau da yadda za mu zo sallar la'asar ba mu kira sallah ba in mutum goma ne za su yi sallah inda an kira zai wahala a samu mutum biyu in ba kira ba su zo shi yasa in ya ji kiran sallah na ya ce sai ya shika ya gudu kuma ba gudun kaɗai ba yana yin wata irin tusa mai ƙara wanda tunanin shi ya ƙiji kuma ya hana 'yan dangin shi ji ana gama kiran sallah sai ya dawo yana kokarin ya shantakar da mutum wanda ya nasara a kan shi sai ya ƙitowa sallah har sai ya ji an fara ya kama in ya ji kama kuma ya ƙara shi ya kawo in an ƙare ya kama kuma sai ya dawo sai ya raga ƙoƙarin sa maka wasu wasi tuno kaza abubuwa iri-iri har sai ya ga cewa ya ɓata ma tunaninka a cikin sallah saboda alherin da ake samu a cikin sallah kai din nan ka rasa ta to kun ga harkan kiran sallah kenan annabi ya ce da kun san abin da ke cikin ta da al'amarin sahun farko kuka sakankance cewa ba za ku samu kowa ya zama ladan dan zaman sahun farko ba sai an yi ƙuri'a to da kun jajirce cewa ku ba ku yadda ba sai an yi qur'an nan kuna ganewa to amma da yake al'umma sun samu kansu a cikin matsala na suna girmama abin da zuciyarsu ke so sama da abin da shari'a ke so in ma an ga ka kama al'amarin kiran sallah to ganin ake kai dan baya ga dangi kalla abola in ka bibiye ta ɗaya bayan ɗaya ita ma ka za ka samu to a zo kanta ita kanta uwar gayyar ita sallar dai bar ku ji wasu ayoyi na Allah a cikin alkur'ani Allah madaukin sarki ya faɗi a ayata 238 a cikin sotul bakara ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ya ce ku kiyaye sallolinku kaf in aka ce kiyaye sallah na farko kula da lokaci tsarki kama ruwa zuwa alola da abin da ya kama da haka sannan al'amarin kiran sallar ta da ya kama da yin sallan a bisa yadda annabi ya karantar shi a yi shi ne hafizu ala salawat dukkanin sallolinku ku tsare su a haka sai ce wasu wasalatul wus'a ya ce har ma da sallan nan ta tsakiya ya ce wa komo lillahi kwanitin sallan da take ta tsakiya ita ce sallan la'asar saboda sallan asuba da sallan azahar salla ne waɗanda ake yin su a gyaffan yini sallan magariba da sallan isha'i salloli ne da ake yin su a gyaffan dare ita kuma sallan la'asar ita ke tsakiya ta bar gefen yini ba da kai gefen dare ba kun fahimci wannan da kyau ku sai Allah ce ku kula da ita in kun tsaya wajen yin sallan nan ku zama kuna cike da kankan da kai da tawalu'u kuna fahimtar wannan don kun kalli musulmi da kyau a yau za ku same su gaba ɗaya suna sakaci da wasa don gane da wannan ibada mai daraja kuma gashi Allah ya umarni da akula haka dai a aya ta hamsin da tara zuwa ta sittin a cikin sotu maryam da Allah ya ba mu labarin wasu annabawa bayan Allah abin koyi na kwarai sun rayu rayuwa ingantacciya amma abin da kai ce Allah ya ce fakhalafa min ba'dihim ‘yan bayansu da suka biyo bayansu sai ya zama khalfun an samu wasu irin magada ne wanda suka biyo bayan waɗancan annabawa ta hanyar aiwatar da abin ta takeici Allahus salata sun toza ta sallah sun wulaƙanta sallah sau da ra'ayinsu da tunaninsu za a ga mutum za a kira sallah ba zai tashi a lula da wuri ba har sai ya ji ikama. da bayan annabi ya hana wannan ya ga cikin tozarta sallah yazo sallah cikin haki su kuma limamai sun zama ba sa iya yin sallah kamar yadda annabi ya ce saboda suna son su yi ne daidai da yadda mamu ke so domin in yi yadda shari'a ta ce to zai samu na ƙasu don gane da kuɗin shiga don sadaka da albashi da suke mai to ya bata masa rai to ko shi ma zai ga bacin rai sai aka waye gari mutane kawai sun da sallah a wannan yanayi da duk abin da ma yake da alaƙa da sallan ka je ka bincika masallacin ba a inganta ba sannan ko masallatan ba sa irin na annabi duk wani abin da ya kamata a kula da shi na haƙƙin ma ba ruwan al'umma da wannan adha'us salata shahawat kawai mutane sun koma biya masha'awansa na rai abinda kawai ya masa daɗi a rai shi suke a kan shi abinda zai burge su ya ƙayatar da su sai ce fasaufa yalƙauna gayya irin waɗannan mutane da sannu za su haɗu da gayya wasu malamai suka ce wani kwazazzabo ne a jihar nama masu sakaci da wasa da tozarta sallah da makarraban sallah to su ake horawa a wannan wajen Allah ya kiyaye haka a cikin sotil ma'un aya ta hudu zuwa ta biyar Allah ya ce fawailun lil musallin azabar Allah musiba boni ta tabbata ga masallatan da alladhina hum an salatihim sahun waɗanda suke rabkana dangane da al'amarin sallansu an rabkana suke dangane da abin da ya shafi sallah ba sa lura da kiyaye ƙa'idojin da aka ɗaura wa musulmi su lura su kula da shi dangane da abin da ya shafi sallah za a zo cikin kasala da sakaci da abubuwan da in ka kalla aka ce musulmi kiyaka a cikin sallah abin zai zama akwai abin da kai ce a cikin shi kuma da sunan musulunci ake wannan Allah ya kiyaye haka a cikin sotul munafiqun a aya ta tara Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kada ku yadda dukiyoyinku da ‘ya'yanku su shigaltar da ku dangane da ambatan Allah. Ƙirƙiri ka ga musulmi za a zo ana sallah abin ta takaici sai ce wai rumfan kasuwan shi bai da mai tsare mai, ko wajen sana'an shi yaran shi ba sa nan, ko abin da ya kama da haka ƙiri musulmi ya ƙi zuwa yin sallah. Ƙirƙiri ko ta ce ‘ya'ya, da hidindimu kaza sa ta kuka bata gawa masa abinci ba ta wulakanta sallah Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ka fa ulaika humul khasirun lalle waɗannan sune hasararru taɓaɓɓu, waɗanda suka kauce ma ƙa'idan Allah Allah maɗaukin sarki ya faɗi a cikin sotul muddathir a aya ta biyu zuwa ta arba'in da uku. Allah ya ce ma salaka kun fi saƙar wai mai shigar da ku cikin wutan saƙar ne za a tambayi ‘yan wuta ƙalu lam naku minal musallin za su ce ai su ba su zama daga cikin masu sallah ba ne a a ta ɗan wuta da ya shiga cikin wuta a wutan sai an tozarta shi an ce me ya kai shi gidan wutan nan kuma an san da zai bada dafa yana yin sallan nan ba zai shiga ba da ya kiyaye sallan nan ba zai shige ta ba da ya girma sha'irar lahi ba zai shiga ba sai lam nakum minal musalli. ba sa yin sallah wannan shi kai su gidan wuta shi sa kowa ya kula da al'amarin sallah duk wanda ko malaminka ne ne ne ya sa ka ko ya saka ka a cikin hadari da siyasan shi karka sake ka yadda in kuma ka biye ma wannan ku Allah sai ya kai ka ya baro ka sai maka sakiyan da ba ruwa ya tozarta kai tozarta ibadan ka ya wulakanta ka ya wulakanta ka har a zaman ka na lahira saboda kawai kai dan goyen baya ne Allah ya kiyaye a cikin suratul nisa'i a aya ta 103 Allah ya ce fa idza ma'anantum fa aqimus jarumai mazajen fama barada da suke filin yaƙi Allah ya umarce su a kowane yanayi idan lokacin sallah ya yi dole su tsaya su yi sallah in ma mutum gudu yake yi rukubanan a guje akan abin hawa ko akan kan ƙasa yake yana fuskanta alƙibla ko bai fuskantar ta in lokacin sallah ya dole yi ko da da ima'i sai ya yi to idan ƙura ta lafa sai Allah ce fa aqimus salah sai ku tsaye da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta domin ita sallah tana da rubutaccen lokacin da Allah madaukin sarki yayi umarni da yinta jama'ar annabi kuna fahimtar wannan waɗannan nassoshin ko da su kaɗai ne a ce cikin ƙur'ani Allah madaukin sarki yayi umarni da yin sallah da kiyaye sallah faɗin mummunan makoma ga masu sakaci da wasa da wulaƙanta sallah to ya isa mutum ya shiga taitayin shi ballantana fa ba fa su kenan ba ballantana wannan ɗan tsakurawa ne za ka ji hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke magana kan haka alaman wannan abin ya huda jikinka kaji ku shi ne ka yi aiki ka kiyaye duk abin da ka ji an karar da kai ko ɗauki mataki don za ka iya ka mutu an jima kana kana karanta wasiƙan jaki ai ai ai zan gyara amma bari ai sai an jima sai gobe sai jibi ina shawara da aboki na in mutuwa to za ta jira ka sai kai shawara da wani abokin ka ne kowa ya ɗauki matakin gyara abin da yake ganin zai iya gyarawa kafin sadari da daman gyara ya silale mai mutum Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm qiyama farko abin da za a fara yi mabawa hisabin shi a ranar tashin alkiyama min amalihi daga dukkanin ayyukan da yayi shi ne ce salatuhu sallan bawa ne jama'a ƙiyama fage-fage ne idan ka ga an kai ka fagen hisabi ko Allah tauhidinka ya yi kyau ne idan Tauhidin ka bai kyau ba ko to ko filin hisabin ma ba za kai ka bota za a wuce da kai shi yasa malaman tarbiyya da malaman komi ma suke cewa at-tauhid awwalan tauhidi yake fara karantar da mutane ya du'atul islam kafin a fara koya ma komi sanda kake da hankali san an koyar da kai tauhidi shine lahi alal ibad idan malami ya sanya maka wani abu wanda ba tauhidi bai fara koya maka kauce ka bashi waje siyasan shi kawai ke son yayi amma ya koyar da kai tauhidi to tsoro ake mafi yawancin malamai idan aka sa harkan tauhidi ana karantarwa to mutane so da dama cin da za a ce wani kafiri wani fasiki wani azzalimi wani dan bid'a wani dan al'ada wani dan son zuciya wani bai iya ba wani bai kyauta ba a harkan to wani in yaji an so so inda ke damun shi zai kauce to su kuma so suke su tara gayya ba so suke su faɗi gaskiya ba ku tsaya kula da wannan wannan ba shine haƙƙin da aka ɗora mutum ba karantar da su tauhidi in Allah na son su da rahama za su bi in bai son su da rahama kuma za ga sun bauɗe ka huta la ka zauna lafiya kenan Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum